بسم الله الرحمن الرحيم والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau yau sha ɗaya ga watan a rabi'u sani a ga watan jimadar ula hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da takwas ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ishirin muna cikin karatun littafin aqidatul salaf ashabul hadis wanda ainihin fadilatu sheikh a abi usman ismail bin abdurrahman as-sabuni ya wallafa sa'annan babban malaminmu a sheikh rabi'u bin hadi umair al-madkhali yi wa sharhi muna cikin shafi na 362 نعم قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله ya faɗa Allah ya masa rama imamu sabuni rahimahullah samitul ustaza aba mansur muhammad bin abdullah bin hamshad al-alim ya zahid yaqul yace naji al-ustaz aba mansur muhammad bin abdullah bin bin hamshad al-alim az-zahid yaqul yana cewa سميت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقرئ الرازي يقول يتي ناجي أبو القاسم جعفر بن أحمد المقرئ الرازي أنا شوى قرئ على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع يجي أنكر أنت أجبان عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع الهادي إن جي سمعت أبي يقول أنا عبد الرحمن بن أبي حاتم به ناجي بابانا ينا شوى واي بابا ينا نبن عبد الرحمن بن أبي حاتم wato ya ji wannan magana a wajen shi أباه الإمام في بلده أبا هاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي يقول بابن شيني الإمام في بلده من سنة أبو هاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي يقول وهذا في أكيدته المسماة أصول السنة وتونا ينا تكن لتابن جنا أكيدة وأن أنا كرا لتابن سنة أصول السنة alamatu ahlil bid'i alwaqi'atu fi ahli al-athar alaman ma abota bid'a in kana so gane dan bid'a alaman gane shi shine cin mutunci afkawa malaman hadisi da zaran kaga malami ba shi da wata ajanda face afkawa malaman hadisi to wannan malamin kawai kada ka yanke hukunci kaka kaka ji wani shakka dan bid'a ne shi an gane wannan ko domin da ba dan dan bid'a ba babu yanda za a yi ya ringa kiyayya yana yin adawa da malaman hadisi wa alamatu zanadika tasmiyatuhum ala Asari athari hashawiyya wato alamun gane zindikai shine kaga suna kiran malaman hadisi hashawiyya Me ma'ana ya anun annahum hashun fil yana da su wulakantattu ne cikin mutane masu takaitaccen fahimta in an kira mutum hashawi bi ma'ana mutumin da baya zurfafa tunani a cikin al'amari in zai yi istinbadi kawai yana misali mutumin da yake iyo a gefe-gefen teku kamar yadda kasar littafi hashiya hashiyar littafi gefe-gefe ake ɗan yin sharhi ko to shi ma in zai yi iyo baya yin nutso bai shiga cikin asalin ruwan gefe-gefe ruwa yake wanka kaga irin wannan baya sanin asalin zurfin teku ko ba ka ba zai iya cewa kogin babu zurfi saboda yana wanka a gefe to shi ma an kaji an ce mutum hashawiya sai dan yi istinbadi dan abu kaɗan ya ce shi ake nufi saboda ba shi da zurfin tunanin da zai fitar da istinbadodi da yawa na al'amura an gane wannan ko to shi in ga mutum na suka malaman hadisi yana kiransa hashawiya to zindiki ne eh intiqaran lahum saboda wulakanta malaman hadisi yani mahum ru'usun fin nas wato abin nufi su ashabul hadis su ba shugabanni bane cikin mutane wala lahum makanatun 'inda yin nas kuma ba su da matsayi a wajen mutane a dama a matsayinka na ahlus sunna wal jama'a salafi dama kana neman matsayi ne a wajen mutane ko wajen Allah ashe kai ba kana neman wani matsayi bane ko wani daraja ko wani shahara kai burinka yaya za a yi wato ka samu haduwa da Allah lali Shi ne burinka neman yardan Allah shi neman yardan mutane ko samun yardan mutane wato riban kafa ne kuma duk ƙoƙarinka insha Allah ba za ka samu yardar mutane ba in dai mutane kake so ka burge to ka bata wa kanka lokaci an gane ba man zallazi yarda ha wane ne mutumin da zai samu yardar mutane walau gaba an hum bayna khayafatay nasri Ba man zallazi yarda minan nasi ba man zallazi yanju minan nasi saliman walau gaba an hum bayna khafatay nasri ko wane ne wanda zai tsira daga mutane lami lafiya ko da ya buya gare tsakanin fuka-fukan ainihin mikiya ko shahu ko ya ɓoye insha Allah sai sun soke shi an gane wannan ko kada ka taɓa tsammani cewa bari in yi wani abu wanda zan burge kowa da kowa a lokacin da ka burge wannan a lokacin da za ka fusatar da wani an gane to tun da su mutane ba a burge su me ya kamata ka yi ka nemi yardan Allah eh wanda shine in ya yarda da kai duk sauran mutane duk duniya su ka. alayka bi asari man salafa wa in kan nas in ji abdullahi bin mubarak kalizirci lizirci gurabun magabata ko da mutanen duniya sun ce ba sa yi da kai sun yi watsi da kai ba ruwanka da wannan kai ba burinka su ba burinka yaya za ka yi Allah ya yarda da kai na'am al'ummatul mu'tabaratu 'indahum um ahlul bidai wa dalal su al'umma wa'inda su ne abin lura a wajen su ‘yan bid'a zindikai su ne ‘yan bid'a da ɓata. A gani malaman bid'a su ne al'umma wanda suke abin lura a wajen irin wa'innan mutane yuriduna bi zalika ibtal al-athar me suke nufi da wannan su kan malaman hadisi menene me lazimul me lazimul mazhab in kaga mutum na su kan malamin hadisi ne lazimul mazhab eh yawa burin shi ba wai sukan malaman hadisin ba shi shi hadisin da yake so a sauka kun gane wannan in muka dauki ka'idar lazimul mazhab hal huwa mazhab eh lazimul mazhab hal huwa mazhab duk mutumin da yake suka malaman hadisi to malaman hadisi yake su a hadisi yake suka duk mai zagin sahabbai manzo Allah yake zagi shine lazimul mazhab hal huwa mazhab na'am mutum na iya zuwa za a ce tun mutumin da gaya yana ƙin ɗanka, to kai ne bayan su dole ne haka zai iya ga wani yana ƙin ɗanka, amma kai yana son ka to tun mutumin da bai son sahabban annabi annabi ne bai su yaya za a iya samun mutum yana son annabi sosai amma bai son sahabbai an gane wato amma lazimin abun su yan shi'a misali da suke kin sabon annabi burin su so suke soki annabi amma sai suna rara gefe kamar su malamai na aqida cewa suka yi lazimul qaul laysa bi qaul ko lazimul mazhab laysa bi mazhab illa idza tabannahu alqa'il illa idza tabannahu alqa'il wato idan mutum ya zagi sahabbai ba za mu ce ya zagi annabi ba sai dai idan mun tambaye shi to wai kai bai sahabbai kama ne kana yi wa dukan sabai? me ne sun sa a gare ka to ba su suke yada ba sakon manzon Allah ba to ku fito fili ku zaji annabi mana ai muna faɗa a gaban kai, ne mun faɗa a gaban jama'a za a ce mun yi ridda kaga nan wajen tabannahu shi da kanshi ya yarda da abun ko idan mutum ya ce Allah baya ko ina suka ce mai lazimul qaul babu Allah sai ce duk wanda ya ce babu Allah kafiri ne shi to yanzu lazimul qawl hal huwa qawlun indahu la kaga dai ya ce Allah baya ko ina Allah baya gabas baya yamma baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya ko ina sai ce to ai maganan ka ya nuna ka nuna babu Allah kenan ka zama ka bi ni ban ce babu Allah ba ni Allah ma nake karewa ai duk wanda ya ce babu Allah ai zindiki ne arne ne ya za a yi a kalli iri na a sha'ira a ce na ce babu Allah eh kana nan wajen wato wani lokaci mutum yakan faɗi magana maganar shi zai kai shi zuwa ga wani waje amma shi bai dumfari nan ba wani lokaci kuma ya dumfara to in kana so ka san ya dumfari nan sai ka tambaye shi maganar da ka faɗa bai kace nufi da shi sai ya gaya ma maganar da na faɗa da abin da nake nufi da shi an gane in bai faɗa ba ya tsaya inda ya tsaya to sai ka tsayar da shi inda ya tsaya wannan shine wayan da in a suke yi dan shi a sai ya zagi sahabi ya tayyaba manzon Allah ya tayyabo ya tayyaba ahlul baiti yace shi gidan manzon Allah babu gidan da yake so ka gano wannan ko haka zai nuna ma shi ya tsaya iya sahabbai ne shi kuma masoyin annabi ne kasan jona to kaga shi a wajen shi duk da cewa a zuciyarsu abin da suke nufi manzan Allah suke so to amma kai a matsayin ka na alƙali kana aiki ne da me zahirin abin da ya bayyana yawa abin da ya bayyana gare ka kamar yadda Umar ya faɗa innan nasa kanu yu'khazuna bil wahyi ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa innal wahya qad inqata wa inna ma na'khudhukum al'an bima zuhara lana min a'malikum yace mutane sun kasance a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ana kama su da wahayi ne kawai da zarar mutum ya faɗi magana sai a saukar da wahayi a tona mishi asiri amma yanzu fa fa innal wahaya qad inqata yanzu wahayi ya riga ya yanke. wa inna ma na akuzu kumul an bi ma zuhara lana min a'malikum kawai muna kama ku ne yanzu da abin da ya bayyana gare mu daga ayyukan ayyukanku faman azhara lana khairan amannahu wa qarrabnahu wa laysa lana min sariratihi shay'un Allahu yuhasibuhu ala sariratihi duk wanda ya bayyana mana da alkhairi za mu amince masa za mu kusantar da shi an gane ko wato ko da ya gaya mana cewa a koda misalin wani ya gaya mana mutum maza za mu duba zahiri ne wa man azhara lana su'an lam na'amalu wa lam nuqarribu wa in qala lana inna sariratahu hasana duk wanda ya bayyana mana da mummunan abu ba za mu amince masa ba ba za mu kusantar da shi gare mu ba Koda ya ce mana lallai abin da yake boye nashi mai kyau ne ƙarya kake yayi sata yake wallahi talani zuciya na da kyau ni mutumin kirki ne wannan fa satan da ne duk ba wani abu bane ƙarya kake yi wannan satan ya nuna kai mutumin banza ne ya yi zina ya ce mana zuciyar shi na da kyau Mu ce da zuciyarka na da kyau da baka yi zina ba ko muna aiki da zahirin abin da ya bayyana gare mu ne misali ku fahimci wannan yawwa na'am yuriduna bi zalika ibtal al asa suna so ne da wannan da suka malaman hadisi so suke su bata mai su bata hadisin shine lazimul mazhab an gani amma mu raka su mu gani idan mutum yana sukan hadisi yana sukan malaman hadisi ya ce misali ya ce ya zoki izaki imamul bukhari ya soki bukhari ya soki muslim ya soki turmuzi me yake so yana so ne ya bata hadisan da suka ruwaito za ga in ka raka su a hankali yanzu akwai wani bawan Allah wani bakadire bakadire bashi'i a nan Kano ko dan adiriya dan shi'a da yana sukan bukhari ne yana dan soke-soke ga abin nan yanzu daga baya sai koma yana zagin hadisin bukhari gaba daya da yana dan dan wayo ne yana to ya fito filin zagin sayar bukhari yake to kaga irin wayannan mun ana gane su kaga mutum yana tarara gefe yana dan soke-soke daga baya sai fito a mutum to galiban bi tajriba kaga mutum yana sukan imamul bukhari to kamar yana shin shi da takalmi ne me zai dauka zai yi an gane ko to shi ne kaga mutum na sukan sahabban annabi to manzo Allah ya dumfara galiban an ga wannan bi tajriba saboda yana jin haushin irin gwagwarmayar da sahabbai suka yi wajen taimakon manzo Allah wajen isar da sako amma in ya fito fili za a ce masa kafirin zindiki to sai dan yi wayo ya ciza ya hura irin na bera ya dan cinye ma kafa kadan zai ya hura ya ci sai ka wayi gari ga gaban an cinye gaban ka rasa yanda aka yi ka cinye to yana da wayo ne ya ciza ya hura ya ciza ya hura to haka yan shi'a suke wa addinin musulunci da musulmi an gane sai suka cafki abokan annabi suka ce musu kafirai matan ma kafirai amma ƴaƴan muna so shi ma annabi muna so a ina ka taɓa yin haka an gane wannan ko to wannan shine na'am وهذه العبارة قريبة من عبارة أبي زرعة رحمه الله وأن عبارة Ya yi kusa da ainihin ibaran abi zur'a ar-razi rahimahullah innahu qala idza ra'aita ar-rajula yasubbu ahadan min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam yace idan kaga wani mutum yana sukan ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam huwa zindiq to wannan mutumin zindiki ne kawai لأنهم يريدون أن يبطلوا شهودنا saboda su suna so su bata shaidunmu su waye shaidunmu ga ga cewa sakon da manzon Allah ya zo da shi gaskiya ne sahabbai to wajen su muka samu duk wani bayani kan manzon Allah an gane ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa li iqamati dinihi ko Allah ta'ala ya zabi sahabbai dan su yi abota da annabinsa kuma su tsaye da addininsa idan aka soki sahabbai to yaya za mu yi musan bai tarihin musulunci idan aka soki sahabbai ya za mu yi musan tarihin jihadi a ce sahabbai kafirai ne to ya zama musulunci ba shi da tarihi musulunci bai da tarihi yanzu ka tabbi dan shi'a ya baka tarihi zai fara tarihi ne daga zamanin daga lokacin mulkin aliyu Kula kulafa shidu sun fara ne daga aliyu bin abi talib a wajen shi'a ina fatan gani shi dan shi'a da ya tsallake abubakar kafiri ne abubakar umar kafiri ne usman kafiri ne to aliyu shine khalifa rashid sannan sai sauran a'imma isnai a shari'a an fahimci wannan ayi to duk wani tarihi da ya gudana zamanin wayannan tarihi sunan shi ɓatacce inda shi'a an gane kuma sahabbai mutanen banza to me kake tunani ga ƙur'anin da suka rubuta me kake tunanin da saƙon da suka ɗauka suka kai ga al'umma saƙon gaskiya ne ba gaskiya ba ne an gane amma ba za ka ɗan shi'an suna da ɗan wayau da hikima za ka suna kawo tarihi kamar sun yarda da shi ta ƙiya ne to kuma anan sai su rika ɗan cizawa suna hurawa su ɗan yi suka sun faɗi wani magana haka zaka ga suna ta kawo tarihin a cakuɗe da sauransu amma zance na gaskiya sakon da manzo Allah ya zo da shi kaka bai shi ba sai da shi suna nan sakon daban an gane idan mutum na karanta littafin zai ga haka amma idan ka takure shi dan shi'an ga abin da aka rubuta kun ce Qur'ani bai cika ba kun nuna wannan Qur'anin muna karanta shi ne kan lalura kafin zuwan mahadi yace ku abin da ku gane ba ku sunni ba dukkan abin da ke cikin littafin ainihin usulul kafi muka yarda da shi ba ba dukkan abin da ke cikin nahjul balaga muka yarda da shi ba ba dukkan abin da ke cikin mallaya hadurul faqi muka yarda da shi ba ba duk abin da ke cikin insirsal muka yarda da shi ba na dabrusi akwai wanda muka yarda akwai wanda bamu yarda ba to me yasa ba ku irin na ahlus sunna ahlus sunna suna takriji to ko ina takrijin hadisan ku babu shi takriji shine ka takura shi to ai hadisan ba duka rin sahihi a wajen mu ba amma in baka takura shi ba zai kawo hujja da hadisin hadisin yana inganta in ya ganka wawa in kuma kai mai basira ne mai wayo wanda zaka kai shi bango ya ga hadisin ba yana sai ce ta ai ba duka ko ba zai gaya masa ibi bane sai ce matsalan ku shine ba ku tambayar mu ahlul bait ajra bi mani bi ma fiya fa ai mu muka fi cancanta mu san abin da ke cikin gidan ka tambaye mu hadisin ya inganta ko bai iya ta wani wayo yayin nan yayin nan yayin nan suka ce abin da zai kama a cikin malaman ku na hadisi waye taba takariji irin yadda Nasiruddin Albani yake yi waye taba takariji irin yadda Ibn Hajar a rubuta asan hadisi a rubuta haza hadisin da'if ba ka taba ganin shi a littafin shi'a ba za ka taba ganin shi ba sai su ban shi haka sai ka takura sai sai ya ci, to ai wannan hadisin ka san ko kai ba ka san ko yana daga cikin da'ifi kace ina so ka fito a mutum da'ifi ne ku matsalan ku shine ya kamata ku ringa tambayar mu kafin yanzu ka je ka karanta littafi baka tambayi ainihin bace a fare ba ya gaya maka abin da ke ciki haka zai ta wasa da hankalinka to haka sai gudanar da abubuwansa amma su ba duk hadisan sun yarda da shi dan sun ce an tambayi Muhammad al-Baqir game da littafin al-Kafi usul al-Kafi yace kafin li ummati kafin li shi'ati yace littafin ya ishi in shi'a na gaba daya duk abin da ke cikin shi kawai ba matsala ya ishe su kawai su yi addinin da shi to kuma a cikin shi akwai abubuwa da yawa wanda shi dan shi an kanshi zai ji tsoron ya ce ma eh ina fatan gani na'am yani haula'i sahabatu yuballighuna alqur'ana was sunna bi ma'ana wa'annan sahabbai suna isar da alqur'ani da sunna ulaika yata'anuna fihim sannan wa'annan yan bid'a suna sukan sahabbai suna isqadin adalansu suna kayar da adala na sahabbai وهذا هو مغزى الروافض من الطعن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام wannan shine manufar yan shi'a wajen sukan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahum yuriduna isqat ad-din su suna son su kayar da addini ne alladhi ballagana as-sahaba addinin da sahabai suka isar mana Shi ne addinin da yan shi'a suke so su kayar da shi wallahi talaqahu min rasulillahi wa ballaguna iyahu ne hadisin da suka amshe shi daga manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma suka isan mana da shi fa hadufuhum al-asasi min fi sahaba wato babban hadafin yan shi'a shine sukan sahabbai wa eh, da kuma jifan sahabbai da kafirci wa ramyihim bin nifaq wa ramyuhum bin nifaq da jifan su da munafinci wa adamul adala da rashin adala in suka yi haka to duk sakon da sahabbai suka bayar su to ai sahabbai ba adalai bane an ce kuma dama ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu in fasikai suka zo muku da labari ku bincika to tunda sahabbai sun yi ridda tunda sahabbai ba adalai bane tunda sahabbai makaryata ne to duk sakon da suka zo da shi ma menene ƙarya ne to wannan ne manufa yan shi'a shi yasa dan shi'a zai taɗe yana rarage yana kankaran sahabbai in ya samu nasara kan sahabbai to ya samu nasara wajen wargaza musulunci shi ta ɓangaren da eh, ɗan ya ba dan shi'a aiki shi ne ta bangaren adala na sahabbai domin a kayar da durwa yanzu qur'ani ma a ringa shakka akan shi kawo kowace kowace kungiya akwai aikin da shedan ya ba ta kan musulunci domin rusa musulunci to su yan shi'a bangaren su kenan yan kala kato me aka ba su so ka ji hadisi aka dubara yan shi'a hadisi aka dubara amma dogon zango za su yi wani aiki mai girma sun wa'yan za su dubari kawai su ba munafinci yan baro baro ne kawai ba ruwanmu da hadisi hadisi ƙarya ne inda yan shi'a suka dubara ne kenan ba amma dan shi'a sai shekara 20 bai gaya ma hadisi ya dubara ba sai dai karka shi a hankali ka nuna ka gane ce to ai malam ni na fahimci abin tana sabon da sun yi rida ai kenan ma duk sakon su ce ka gane kina yi eh amma shi dan alaka to zai fito a mutum ne kawai qur'ani ne yadda shi bai yarda hadisi ba duk ake dai suke yi kowanne manufar shi hadisin manzo Allah duk dan bid'a manufar shi hadisi saboda idan dan bid'a ya samu nasara ya rusa hadisi za a koma ga gundarin qur'ani sai kowa ya yi wasa da qur'ani yadda ya ga dama tunda fasarin ƙur'ani na fitowa daga manzo ne to manzon kuma ya karantar da ɗalibai ɗaliban nan su ne amintattunsa ɗaliban an sassaƙe su to kaga saƙon ma a sassaƙe yake shikenan sai ko sai a ɗauki Qur'ani a yanda aka ga dama da shi shikenan kowa ya fassara shi yanda ya ga dama kama da ma da ya ake maganin su mutum na fassara wa ya ce a'a fa in tanaza'atum fi shay'in faru ila Allah wa rasul to wannan fasara naka da kai naka samu shi a wani hadisi to dan bidiya bai so yaji an ce wani hadisi an gane to kaga wayannan su yan dalaka to nan suka bi sannan yan badiniya fa suka biya su ma dai hadisin dai a mai fasara na badini Allah ka fasaran da manzo Allah ya zo da shi an gane duk abin da manzo Allah ya zo da shi su lalata shi yan badiniya ismailiya yan hakikiya yan hakika su baye su lalata fasarar duk dai gaba ɗaya a kawo shakka ga musulunci nan babu wani yan bid'a face suna da wannan masu kakalidanci na fitan hankali ga mazhaba an gane yan ga su ma burin su ba su ci mutuncin hadisi saboda mazhaba ya tabbata amma nan ba ina magana masu bin mazhaba akwai masu bin mazhaba amma suna son hadisin annabi an gane mutum zai zama to malikiyul mazhab ala mu ta'assib hanbaliyul mazhab la muta'assib har irin wannan yana bin mazhaba amma mazhaba bai hana shi ga darajar hadisi ba amma akwai wanda burin shi mazhaban shi da malamin mazhaban shi hadisin manzo Allah zai iya taka shi dan kowaye ma zai iya taka hadisin manzo Allah in hadisin ya taba fahimtar malamin shi to irin wannan shi ma kaga bai san darajar hadisin manzo Allah ba kuma zai iya faɗin duk abin da ya gana ma kan hadisi na'am ha ila akhirihi huwa isqatu dini din wa ibdalu zuwa karshen abun bai karshen abun duk burin su gaba daya a kayar da addini sannan kuma a canza addinin musulunci wa kadhalika al-qawlu fi hamalati al-hadith haka magana yace ga masu daukan amanan yada hadisi gare mu alladhina amalu sunnata rasuli alaihi salatu wassalam wa inda alladhina bi alladhi hamal aina wa'anda suka ɗauki sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ma halu haula alladhina yubghidunahu menene halin wa'annan da suke sukan su wa yata'anuna fihin, kuma suke sukan su masu kin ainihin malaman hadisi masu sukan su da irin wannan suka menene halin su illa min ajli al-ghayati allati yarmi ilaiha har rawafid eh su ma ba su da wani ajanda face zuwa ga gaya wanda 'yan shi'a suka dumfara duk manufar ɗaya ne an gane wannan ko ne a soke sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam qala wa alamatul qadariyya tasmiyatuhum ahalar suna mujabbera wato alaman yan in ji imamu sabuni Allah ya masa rahama ce alaman gane yan su ne masu inkarin kaddara masu inkarin kaddara sune alaman su kiran ahalus sunna da suna mujbira ko ko mujabbira suna kiran ahalus sunna da suna mujbira yan jabariya kowa ya san yan jabariya ko su wane ne yan jabariya na yau masu cewa duk abin da mutum ya aikata ba shi ke yi ba Allah ke yi wannan shine asalin manufar yan jabariya yanzu wannan karatun da nake ba nike yi ba wannan zaman da ne yanzu ba ni na zauna ba duk abin da muka yi dukan ku kun yi sallah ba kuka yi sallah ba an gano wannan duk abin da dan adam ya aikata dan adam kawai yanda ka san ice ne wanda ganye in ka ganye ya motsa ganye na da ran da zai iya motsawa me ke motsar da shi iska to yanzu wannan littafin aka ajiye shi yanzu littafin an gaga ya motsa to an motsar da shi ne to haka dan adam yake dan adam kaga yayi sallah kaga yayi azumi kaga yayi kaza to an sa ne yayi ba shi yayi ba bai ma san lokacin da yayi ba to idan muka dauki lazimul mazhab nashi kenan dan adam bai cancanci a bashi lada ba ko bai ko zulubi abinda ban aikata ba zai yi Allah ta'ala ya zo yi min azaba akan shi ba zai yi Allah ya mun azaba akan abin da ban aikata ba Allah yana mun azaba ne akan abin da na aikata ni inna ma zauna ma kuntum ta'malun ko innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula ha shi ga dan adam shike yin imani dan adam shike yin aiki su wane ne allazina amanu ba mutane ba su wane ne wa amilu haci su ne mutane ne su ne misali Wanda zina wallazi na hadiyar da la gula na su wane ne to nan dan adam waye ke yin aiki dan adam ke yin aiki amma wane ne ya halicci aikin Allah Allah shi ne ya halicci aiki amma dan adam shi ke yin aiki wa ma khalaqatul jinna wal insa illa manil khaliq manil abid al'abd kan Allah ya ce wa ma khalaqatu ban halicci aljinna wal insa ba illa li ya'budun sai dan su su waye dan bauta mun kan Allah ya rabi bai halitta daban masu bautan daban an gano wannan ko to amma su yan jabariya mai halittar ma shine mai bautan kuma shi yasa shekul islam ibn taymiya rahimahullah a cikin littafin sa al-qayyim al-aqida al-wasitiyya yake cewa al-abdu huwa al-musalli wa huwa saim wa huwa zani wa huwa sharib shi bawa shine mai sallah shine mai azumi shine mazinaci shine mai shan giya saboda lazimul qaul na yan jabariya duk Allah ke yi amma ba sa iya fitowa su faɗa fili saboda in suka faɗa wani zai iya taba musu wuka sun yi ridda an gane wani ku? suna dogara da ayan nan wai wa ma abin nan falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum wa ma rabaita iz rabaita walakin Allah rama ya rasulullah ba kai da kashe su ba Allah fa shi ya kashe su kuma lokacin da kai jifa din nan ba fa kai kai jifa ba Allah ne bai jifa haka manzo Allah ba shi ba Allah ne yayi saka shi dan adam ba shi da wani aiki to tunda baka da aiki ya za ya baka lada ya za ya saka aljanna ya za ya saka wuta eh baka da aikin komai in mutum irin wayannan ba zai din suna lalata tunanin dan adam ne sai ka ganin gaba ka koma tunanin to me ma sai na yi sallah me ma sai na yi ba ni ke yi ba ma ni ba zan ma wahala kaina ba sai ga mutum ya daina yin duk wani aikin alkhairi ko mutum zai dinga aikata duk wani aikin alfasha amma kuma abu mamaki da zaka tattara zaka takura ka gaurare ma da kicin ziyara ma ko sai ka ce mai ai wa ma wa ma zarabtu in zarabtu walakin abin nasu akwai rashin kunya a cikinsa sosai in ya ɗauki mota ka kwace mishi motar shi ko ka kwace mai dukiyar shi ka ce ba kai kwace ba ba kai kwace ya kai ya kai ƙara ba kai kwace ba duk zai ce kai ne in zai kai ƙara kotu waye zai ce kai zai ce ce na kai ƙarin wani ya kwace min dukiya na ca ka ce ka ce dan adam ba shi da aiki ba shi da aikin da yake yi ai ba shi ya kwace ba ka je wajen Allah da ya kwace ka ce Allah wa iyaz billah ya iyaz To aqidan tana da hadari sosai wa ma ramaita idza ramaita walakin Allah rama an gane sai ka ce ba kai kai jifa ba lokacin da kai jifa sai dai Allah ne ya jifa to malaman sunna sun fassara wannan aya domin a kusa da shubha ga mutane an gani lokacin da annabi ya yi jifa jifan annabi ya kunshi abubuwa guda biyu akwai akwai alhazaf akwai al-isaba alhazaf ana kiran shi ramiyu isaba ana kiran shi ramiyu shi annabi shi mai yayi jifa amma in ka jefa din jifan ya cimma target sai da izinin wa sai da izinin Allah kai dai za ka yi riko da sababi ka yi jifa shi mu Allah shi ce sauran an gane wannan ko dan adam yana kokarin yin aiki Allah ne kuma zai dace da shi wajen yin aikin to wata kadirin ayan wa ma asabta iz hazafta walakin Allah asaba ba kai ne ka cimma target ba lokacin da kai harbi sai dai Allah ne ya taimaka wajen cimma target din da Allah ya ga dama za ka yi ta jifa ba jifa ba zai cimma kafiran ba amma sai Allah ya taimake ka sai ka cimma wannan target din kaga shi kai ne mai yin aiki amma Allah ta'ala shi ya halicci aikin Allah ke datarwa da sauransu an gane wannan ko to wannan shine ha alqadariyya su yaquluna innal ibad yakhluquna af'alahum su yan qadariya suna cewa lallai bayi suke halittar ayyukansu wa suna ya kuluna inna Allah tabaaraka wa ta'ala khaliqu kulli shay su kuma ahlus sunna suna cewa lallai Allah ta'ala shine mai halittar komai komai Allah ke halitta bima fi zalika al-ibad wa af'alihim wanda da abin da ke cikin wannan akwai bayi da kuma ayyukan bayi Allah ke halittar dukkan komai hatta ayyukan da bayi suke yi a ah? fata a ta'buduna matan matan hitun wallahu khalaqakum wa ma amalun shin za ku bauta mu abinda kuke kuke kerawa alhali Allah shi ya halice ku da abinda kuke aikatawa an gane Allah shi ya halice ku da kuma duk abinda kuke yi eh ashe kenan Allah ta'ala shine mai halitta su kuma bayi su ne masu bi kaga ya ce wa ma amalun su waye suke aikatawa bayi amma wa yake halitta shi yace wa ma khalaqatul jinna kaga ni wal insa illa liya'budun wa aqimu ssalata wa atu zakata ku tsaye da sallah su ana tsaye da sallah ku ba da zakka ka gani duk bayi suke yin aikin a gani amma wane ne yake halitta Allah shine khaliqu kulli shay bima fi zalika al-ibad wa af'alihi da abin da ke cikin wannan al-ibad wa af'aluhu bayi da kuma ayyukansu fa huwa khaliquhum wa khaliqu af'alihi Allah shi ya halicci bayi ya halicci ainihin ayyukansu yanzu Allah shi ya halicce ka Allah shi ya halicci idanka da kuma ganin amma wa yake gani bawa shi ke gani amma wa ya halicci ganin Allah bawa shi ke shakan wani abu amma wa ya halicci hancin bawa shi ke ɗanɗanawa wa ya halicci harshen Allah haka duk wani gaba naka Allah ne ya halicce shi amma kai ke yin aiki da shi wannan shi ne dalilin da ya sanya Allah ta'ala ya sanya azaba in ka ƙi bin umarninsa ya sanya ainihin sakamako mai kyau in ka bi umarnin shi ya halicci aljanna da wuta saboda wannan dalili ne na'am ah, huwa khaliquhum wa khaliqu af'alihim Allah shine mahalicin su shine kuma mahalicin ayyukan su wala amalu hadhihi a'maluhum haqiqa wato wayannan ayyuka ayyukan bayi ne haqiqa khilafan lil jabariya yan jabariya sun ce wannan aiki ba aiki ba ne hakikatan mun gane ko ana jingina aiki zuwa ga bawa ne majazan in ka ga bawa yana bacci sai dai mace yana bacci majazan hakikatan ba shi ke bacci ba in ka ga bawa yana yin sallah za mu jingina sallah zuwa ga bawa majazan na hakikatan in bawa ya kisan kai za mu jingina kisan kai zuwa gare shi majazan la hakikatan to wa ke nufi yayi wannan aikin gaba daya wa suke nufi ya yi aikin to Allah suke jingina ma aikin su yan jabariya فالله خالقهم وهم wa بقدرة وإرادة الله شيني mai سو kuma su ne masu aiki da ƙudura da irada a gani su bayi suna da iko bayi suna da irada wanda Allah ya halitta musu wallahu wallazi a'tahum al-qudra wa a a'tahum al-irada wa a a'tahum ikhtiyara Allah shine wanda ya ba su ƙudura Allah shi ne ya ba su irada Allah shi ya ba su iftiyar Allah shi ya ba su zaɓi an gane wannan ko duk wannan abin gaba ɗaya Allah ne ya ba su amma nasu ne wa ya al-ma'asi bi ikhtiyarihim wa ta'ati bi ikhtiyarihim bai suna aikata saban Allah da zaɓin su da kuma ɗa'a da zaɓin su da gangan bawa zai yi zina da gangan zai sha giya, da gangan zai yi luwaɗi da gangan yana sane ya san yayi ya san bai kyauta ba amma yan jabariya suna jingina abin ba zuwa ga bawa ba suna cewa ana cewa bawa shine mazinaci majazan la hakikatan an gane wannan shine aqidan yan jabariya sannan yan asha'ira ma wannan shine fa fahimtar su ash'ariyun jabariya ne su wajen aqida an gane wannan ko su kuma yan shi'a yan ƙadariya ne su ne masu yin karin kaddara a wannan zamanin yan shi'a janibin aqida mutabila ne su ah, fayukafi'uhum Allahu ala ta'ati bis sawabil jazil wato Allah yana saka musu akan da'a yana saka musu da lada gwaggwaba wa yu'aqibuhum ala a'malihim as-sayyi'a wa ala i'tiqadihim al-batil Allah yana musu uquba akan miyagun ayyukan su da kuma aqidun su na barna Allah na musu azaba akan shi to me yasa Allah yake musu azaba in ba su suka yi ba eh menene yasa ba su suka yi ba bayan Allah ta'ala ya ce wa ma rabbuka bizallamin lil abid Allah ta'ala ubangijinka baya zaluntan bayi ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa waja'altuhu kum muharraman fala tazalamu ya ku bayina na haramta zalunci ga kaina kuma na sanya shi tsakanin ku abin haramtawa kada ku yi zalunci to yaya za a yi kuma a jingina irin wannan ba ka yi laifi ba Allah ya maka hukunci ها وإن كان خالقا لأعمالهم فالعباد فاعلون لها idan ya zama to Allah shine mai halittar ayyukansu to ai bayi su ne masu aikatawa bayi su ne masu sallah masu azumi masu zakka masu aikin haji masu zina masu shan giya masu caca masu luwadi masu sata dukiyar talakawa masu kaza masu kaza su ne masu yin bid'a masu yin shirka duk bayi ne kama qala jalla jalaluhu wallahu khalaqakum wama ta'malun daga bayan da Allah ya ce wallahu khalaqakum Allah shi ya halice ku ashe ku daban Allah daban da kuma abin da kuke aikatawa Allah shi ya halice shi khalaqaka wa khalaqa amalaka wa laysa laka an ta'tazira bihadha Allah shi ya halice ka ya halici aikinka ba ka da iko ka kawo uzuri akan wannan ka ce ya Allah ai ba ni na aikin ba ba ni na aikata ba kaza kaza kaza mutum ya kawo uzuri ga wannan la uzura laka li anna indaka iftiyaran ba ka da wani uzuri domin kana da zabi inna hadainahu sabila in ma shakirau ko in ma kafura lalle mun shiryar da shi zuwa ga hanya in ma ya ga dama ya gode in ya ga dama ya butulci wane ne mai godiya wane mai butulcewa hakikatan bawa wane ne mai shiryawa Allah wa tamyizan wa aqlan wa sam'an wa basara Allah ta'ala ya bashi tamyiz wanda zai bambance tsakanin kafirci da musulunci shirka da bid'a safan Allah da biyayya zalunci da adalci duk Allah ya ba mutum yadda zai iya bambantawa kaga mutum ya bace da gangan ya bace inda Allah ya riga ya turo manzanni dan su yi bayani dalla dalla ko ba ba rusulan mubashirin wa munzirin ya Allah ya kuna lin nas ala Allah hujja ba'da rusul kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa ma kana ma kana rabbuka ma kana Allahu liyudilla qauman fa ada izhadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun ashe ka duba ba su da wani uzuri suna da ainihin tamyizi suna da hankali suna da ji suna da gani duk suna da wannan Allah ya riga ya ba su wannan ashe ba su da wani dalili za su kawo gaban Allah cewa Allah ta'ala bai yanke musu uzuri ba Allah ya yanke musu uzuri ya turo manzanni don falmulki ya su zikira uzuran au nuzura ka gani Allah ya jeho mala'iku da manzanni masu jefa ainihin tunatarwa in ma don yanke uzuri ko don gargadi lima ta izuna qauman illahu mulikuhum aw mu'azzibuhum azaban shadida qalu bi ma'aziratan ila rabbikum to shine ha wa kallafaka sha tafhamha wa taqdiru ala an taquma kuma Allah ya kallafa maka wani abu wanda kana fahimtar abun Allah da yace kai sallah shi ka fahimci sallar ka fahimta Allah da yace kai azumi an baka cikin duhu an yi ƙasa a gwiwa a wajen baka bayani an maka bayani daki daki yadda zaka yi azumi yadda zaka yi zakka yadda zaka yi aikin hajji komai na musulunci sai da aka shimfiɗa maka bayaninsa. ba a barka cikin duhu ba ashe Allah ya kallafa maka abin da kake fahimtar sa wa taqdiru ala an taquma biha kuma kana da iko akan ka tsayi da shi abin da ya gagare ka mai shari'a ta ce al mushaqqa tajlibu taysir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ko Allah baya kallafa ma wata rai sai abin da take iyawa in abin da ya fi karfinka an yafe maka shari'a ta ma rangwame duk wani abin da ya fi karfinka shari'a ta ma rangwami a shari'a mabaniya alal istita'a fala wajiba ma ajal wala muharram ma garura shari'a an gina shi akan iko babu wajibi tare da gajiyawa duk abin da ka gajiya bai zan wajibi ba an yabe ma babu haramun tare da lalura in ka shiga cikin lalura to haramun ya zan ba haram ba an yadda ka ci naman alade in zaka mutu zaka ci ranka an yadda mutum ya sha giya yana jin kishirwa aka ce babu ruwa sai giya aka ce mutum ya dan kora gwargwadon yana zai gudun kusa da kishirwa in mutum ya ga zai mutu na ya ce kansa ashe shari'a bata ta kallafa mana abin da ya fi ba na kuma ah, tastakbiru wa ta'aba an tanqada lillah sannan kuma ka zo ka yi girman kai ka kiyarda ka jawo ka kiyarda ka mika wuya ga Allah wa an tuti'ahu wa tuti'a rusula kuma ka iya za ka yi da'a ga Allah ka yi da'a ga manzanninsa hadhihi jara'i wannan laifuffuka ne kullul uqala'i ya al-iqaba a'laiha. Tu wasu masu hankali suna ganin ukuba zuwa gare ta wasu masu hankali suna ganin ukuba akwai azaba kan wayannan abubuwa fa min alwaqi masalan ayu insanin yasriqu fa inna an-nasa la yamdahuna eh abu ne wanda yake waki yana ukuwa a fili kowa ya sani duk mutumin da yayi sata to mutane ba za su yabe shi ba ko kun taba gani mutane sun ce Allah sarki ba laifin shi bane barawo yayi sata kada ku taba shi ku kyale shi ba shi yayi sata ba ku kyale shi yaya yana sata daga kowa da kowa da tibirti barawo ana duka ashe mutane kakaf sun yi ittifaki ijma'i ne na mutane barawo na da laifi kuma shi yayi sata dan da bai ba ce ku kyale shi ba shi yayi ba ko wala yubri'una ko mutane ba sa kubutar da shi ba sa cewa barawo ya kubuta ba a taba kai barawo wajen yan sanda a cewa a shi ba shi ya sasa ba yan sandan nan ko kafirai ne ko musulmai ne balli wa aqibuna kai suna masa hukuma hatta jabariya anfusuhum alladhina yaquluna al'abdu ma'zurun har ma yan jabariya su kansu masu cewa bawa na da uzuri ya jabariya ba bawa na da uzuri dan ba shi ya sata ba li'annahu majburun 'ala al'amal domin an tilasta masa akan yayi aiki ma'ana majbur tilasta masa aka yi in kai sallah an tilasta ma ne kai sallah in kai azumi an tilasta ma kai azumi in kai zina an tilasta ma ne kai zina in kai luwadi an tilasta ma ne kai luwadi yaya komai tilasta ma aka yi baka ma san kana yi ba la yaquluna innahu ma'zurun idza jana alaihim su masu wannan masu wannan ra'ayin ba sa cewa yana da uzuri in ya musu laifi da bawan nan zai tattakura ya gaura ba wani mari ramawa zai bai cewa yana da uzuri in in ya zo in ya sace mai kuɗi bai cewa a kyale shi kada a kira shi barawo yana da uzuri zai bi shi barawo barawo kuma ya bi shi ya kwace kuɗin shi da ƙarfi in an zo ma za a yanke mai hannu ya ji daɗin yanke hannu da za a yi saboda ya ɗauka ya yi laifi ah, wa ammal qadariya fa innahum yaqulun amma su yan qadariya fa su suna cewa kishiyan yan jabariya kenan khalaqa fi'lahu bi nafsi su kuma cewa ke ƙarya ne bawa shi ya halicci aikin shi da kanshi Allah ba shi da iko wajen halittar aikin bawa Allah bai da iko wajen shiryar da bawa ko wajen batar da bawa kaga tun wajen karatun fatiha za su ƙaryata su da ka zo da karatun wajen sallah za ka ga mutum ya ƙaryata ɗan ƙadariya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim tun nan ka cewa ka ga ya Allah ya Allah ka shiryar da mu zuwa ga hanya mai wage shiryawa ka gani tun anan ya Allah shiryar da shi kuma ya ce Allah ba shi da ikon shiryar da bawa ko ya batar da shi bawa da yake da ikon yin haka kenan ba zan roƙi Allah shirya ba Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa ba zan yi ba ba zan ce ya Allah ina roƙonka shirya ba wannan magana ba gaskiya bane Allah ba wa iyaz billah Allah ba shike shiryawa ba da ayat da Allah ya ce man yahdihillah fa huwa al-muhtadi tu wanda Allah ya shirya shi ne shiryayye to a wajensu Allah ba shi da ikon shiryawa bawa shi ne Allah kanshi da kanshi Allah yana halittar komai sammai da kasai amma bai halittar ayyukan bayi ayyukan bayi Allah bai halittar shi ah. kaga yayi karo da wallahu khaliqu kulli shay'in Allah shi ya halicci komai wa ahlu sunna la yaquluna bi khalqi fi'li nafsi su ahlu sunna ba su da wannan fahimta na cewa bawa shi ke halittar aikin kanshi da kanshi wala ya na ina hu ba sa cewa bawa an tilasta sami ne suwa ce cewa bawa ke halittar aikin kanshi da kanshi yan jabariya su nan ba maganar yin yan ƙadariya ba maganar yin addu'a ya Allah ka shirya da mu ya Allah ka shirya da mu aljanna a'a mu za mu sa kan mu aljanna ko al'o'iyar billah su mu can su dama kawai su dama su ba ma suke yin aikin ba kawai azani su da su ko abin da gashi nan a wai nan guda biyu wai fi hadari eh ina ka ce maka idza ta zaha masul mafasil ko dima fafaha eh in barna yazo aka ce ka zaɓi wanda yafi sauki wanda zaka zaba ka ce Lallai sai ka zaɓi ɗaya a cikin wannan gidan guda biyu gara yan jabariya gara yan ɗansa su su wajen yan kadariya mutum zai ya ta ƙoƙarin yin aiki yana ganin aikin shi ne zai shiga da shi aljanna komai zai tunanin akwai mai wanda zai bashi shi zai tsaya ya nema zai ta aiki kokarin kokarin aiki amma matsalar shi bai san darajar Allah ba kuma ka san babban abin da ke shigar da mutum aljanna sanin darajar Allah tauhid to duk mutumin da ya wulakanta Allah ya nuna Allah ba shi ke yin wani aiki ba yaya to su waɗannan yan jabariya sun yi guluwi wajen tabbatar da aikin bawa aikin Allah amma suka zare wa bawa nashi su sun zare wa bawa nashi ne suka miƙa ma Allah duka Allah duk wani aikin da ka yadda Allah na yi kuma sun yadda yana yi har da ƙari ko ba lura ba su yan jabariya komai ka faɗa za su yi haka ne sai kuma akwai abin da ka manta abin da bawan nan ke yi shi ma ba Allah ne ya halicce shi kuma Allah ne ke yi ba shi ba yaya yan jabariya sun kai sun yi guluwi wajen tabbatar da ikon Allah sun yi guluwi wajen tabbatar da ikon Allah to in abin ba wai ya kai ya kawo ba ba ce kafirta su ba amma yan kadariya a fili ake kafirta saboda kawai sun ce Allah ba shi da iko kai tsaye ta wajen ɓangaren zara ikon Allah yan kadariya da sandar da Allah ba su wayannan kuma sun san darajar Allah har sun wuce gona da iri gullat ne wajen sanin darajar Allah har sun ba Allah wato sun ɗauki darajar bawa sun liƙa wa Allah wanda sun nuna bawa ba shi da wani aiki nashi da kanshi Kuma bai wannan ko to saboda ka su din nan wato sun yi sun yi zunubi sosai yan bid'a ne sosai da sosai aqidar su kuma in yayi nisa yana janyo abin da kira wahdatul wujud aqidar su sufaye da kaga suna fadawa wannan aqida saboda sun yi zurfi ne wajen jabar idan ya zama tofawa gaba ɗaya ba shi ce yin aiki ba Allah ke yi za su nuna ma kawai da bawa da Allah sai abu ɗaya ne kai zurfi da bawa da Allah ba bambanci ba ka iya bambanta su ba al'abdu rabbu wa rabbu abdu ya laita shi riman mukallaf wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa man lahu illa rahibu fi kanizatin a gani in mutum yayi zurfi zai koma nan gaba ya nuna kawai shi aikin da yake aikata ba ma shi shi bai iya gane bambanci tsakanin shi da Allah ba shi da Allah duk dai ne wa iyyazu billah na ahlu sunna wasatun bainal qadariyya wa bainal jabariyya su ahlu sunna su tsakiya ne aqida ce wasidiya su tsakiya ne tsakanin yan jabariyya da yan qadariyya an gane ko na'am sai neman taimako da za a zagaya a yi za mu ga 'yan uwa suna zagayawa da roba a taimaka fi sabilillah kuma a bayar da yawa saboda bukatun da ake da shi na aikace-aikace ya yi hallazi na amadu in tansurullaha yansurkum ga yusabbilaka ku. karatun bazara wakin eh a gudun o yakin shi da iran lokacin da saddam ya yaƙi iran lokacin nan amerikawa suka bashi makamai to wannan makaman da suka rage bayan ya gama da iran sai kuma ya zo ga kawayen amerika din saudiya da kuwait da kasashen laraba irin su oman da bahrain sai yana so ya mamaye kasashen larabawa su zama karkashin shi kafin wannan su kuma amerika ba su ji daɗi ba da wannan makaman da suka bashi dai yaƙi iran ne ba zai yaƙi ƙawayensu ba sai kuma zo kuma yana so ya yaƙi hulafa na su nasu Ka gane to shi ne abin da ya faru ba wai ana cewa amerika sun bashi makami ne yaƙi saudiya ba la eh ai ba zai dakatu ba sai da aka yaki an ce ya fita a kuwait ya ki fita a kuwait sai da aka yaki shi da karfi aka fitar da shi sannan kuma yana da duk dukkan dama ya mamaye kasashen larabawa ne sai a dawa hmm. zunubi na bayan ya yi cuta to ai kuma yana sa su su iya kira da su su ba da dakatar shi ya kai ne da ya saurari da ya da ya an ce ma ƙasar da ya fara mamayewa kuwait kuma kasashen duniya suka ce ya fita ya ki fita kuma dama ajandar shi yana so ne ya mamaye larabawa gaba ɗaya ƙarƙashin tsarin mulkin shi na ba'as wanda wannan tsarin mulki yana cike da ainihin kafirci da kuma jahiliya tare da shi wanda in ya mamaye zai cire ainihin tsari na musulunci ya sanya wannan tsari na kishin ƙasa da kuma aƙida na kwaminisanci wanda ke tare da wannan da kishin larabawa da ƙin musulunci kuma an gane wannan to mutane da yawa wanda ba san kan haka ba sai suna goyon bayan suna ɗauka cewa wani gwarzo ne wanda ya zo don ya ceci al'ummar musulmi sai za ga iyaye ila nan ila ko mai suna saddam ma ilahu a nan kaga an samu mutum saddam irin gwarzo din nan mujahid mutumin da bai da alaka da addini bilhasali kashe malamai yake yi ba bai da alaka da wani wasu malaman addini ya fara tsaga murya yana kiran sunan addini lokacin da ya ga turawa ainihin wato kasashen turai sun shigan ma saudiya saudiya ta ɗauko su kwangila akan su taya ta yaƙi da shi lokacin saudiya ba ta da ƙarfin za ta iya kare kanta daga daga iraki lokacin saddam ya fi duk larabawa ƙarfi in za a tara su gaba ɗaya zai musu duk lokacin nan shine suka zauna da manyan malamai aka zauna to yanzu menene fatawa wannan bawan Allah in yanzu ya kama mu ya kama ƙasashen mu zai cire mana tsarinmu na musulunci mu koma kun wani tsari na jahiliya kuma za a cire mana kishin addini ba koma sa mana kishin ƙasa za mu zo a tilasta mana bin aƙidan kwaminisanci ƙarƙashin ba'as to yanzu menene abin yi a kyale ya mamaye mu kuma mu nemi taimakon kafirai idan barna guda biyu ya zo wanne za mu yi an bi ka a guje ga wuta ga ruwa faɗa rogo to wannan shine abin da ya faru malamai suka bada fatawa cewa gara a nemi a doki kwangilan nan ka taya mun yaki a biya su tafi abin su shi mu wannan zai mamaye mu ya zauna dindindin a garin kuma ya sanya ideology din shi a garin to kaji abubuwan da mutane da yawa ba su gane ba a lokacin aka ta zafin kai idan kana goyon bayan saudiya za ce kana goyon bayan yahudawa ne in kana goyon bayan saddam kuma kai ne mujahid musulmi shi za ga ta sa saddam saddam saddam da irin jayi wanzu din nan to su manyan malamai na duniya sun fitar da shi daga musulunci akwai fatawa na al'allama ibn baz ga dangane da saddam dagutul iraq an gane ko malamin kuma shi ma lokacin da ya zo shi ma ya yi bayani iya bayaninsa amma mutane ba su gane ba ya fito fili ya nuna babu shaidani kamar wannan mutum a lokacin nan mutane aka yi ta hayaniya a masallaci dakata ku dakata ina mutane sun yi fahimta ta ce su kawai duk mutumin da yake goyon bayan saudiya kawai yana goyon bayan amerika su kuma ba su ba amerika har abada a ina ma aka samu a nemi taimakon kafiri an gane haka suka yi ta yi su ba san cewa musulunci ya yarda ka ɗauki kafiri in dai kafiri ka amince mai zai maka abin da zai maka ka ɗauke shi haya ya zo ya maka aikin ka biya shi ya tafi abin shi musulunci ya yarda da malamai sun sa shi a ƙarƙashin tafsiri sun yi bayanai dalla-dalla misali gashi nan an Ba nan aka samu su irin su yusuf al-kargawi irin su safar hawali irin su salman al-auda suka fito suka fara fito da ra'ayinsu na sukan malaman saudiya cewa malaman saudiya malaman gwamnati ne malaman amerika ne malamai ne kaza ba su cancanta su yi magana kan jihadi ba bai cancanta a saurare su ba sai dai kan haila da jinin biki suka kira su ulama mata hatal ne mata ta sarawi dukkan za ka tambayi su bin ba su usaini su albani tambaye su abin da ke karkashin wando fitsari haila jinin biki janaba shi za ka tambayi su fatawa kawai in ka wuce nan ka karkar ƙara tambayar kan wani abu da abin da ya shafi wani ci gaban duniya da wani jihadi da wasu abubuwa na sayan a kaka tambayi su nan ci dahumai ne da sauransu haka suka fara kiransu abidu abidu abidu abid bayin bayin bayin bayi malaman saudiya bayi ne na amerika su amma su kuma su kuma wayannan bayi ne su kuma wayannan malaman bayi ne na malaman saudiya bayi haka sai kawo irin nasu wasu bayanan cewa duk fatawar da suke gaba da suna fatawa ne don goyon bayan amerika an gane to wannan shine dai a takaici na'am tambayar bai dan yawa ko na'am waye yake wani saddam fa ne ba shugaba saddam ne shiya ne saddam shugaban saddam shiya ne mai alaka saddam da shiya shi bai da alaka da kowane bangare amma shi abinda saddam ya lokacin mulkinsa da ya san yan shi'a yanayin siyasa suna son mulki sai ya hana su gwamnati gaba daya sai ya ɗauko ƴan tsiraru wanda ya gasha su ba za su kawo mai cika za sa ba sai ya sa su a kan mulki amma ya da shi a ne shi sadama ba ruwanci da wani aƙidar shi a ko sunna a gane lokacin da yake nan ba za maka san akwai ‘yan shiya ba kuma su suka su kai sun kai sittin cikin ɗari na garin sun kai sittin cikin ɗari amma ba za ka san akwai su ba ahalus sunna sun kai talatin da wani abu sai sauran ƙungiyoyi akwai ƴan akwai ‘yan baha'iya akwai yan wannan ya sunan su wayannan wayannan yan shi'a ismailiya akwai wasu yan shi'a da kuma wasu ake dunan kala kala akwai yan zaidiya yanzu akwai yan yanzidiya wasu irin ake dunan wanda sun mafi fasa musulunci akwai sanar suka kacin kasar iraki akwai masu bautan shaidanu su ne yan yanzidiya su shedan suke bautawa ranar ta duba garin akwai mutane kala kala akwai kiristoci ma to shi saddam ma ya ba wani tarik aziz shi ne minister of information din shi kirista ne tarik aziz saboda wannan aƙidan shi na kishin ƙasa cewa wannan kishin larabci ya fi kishin addini ka sa larabci a gaba biyar da addini an gane wata ƙa'ida ta ta uruba da suke kiranta kishin larabawa to wannan da wasu abubuwa da yake da shi da sauransu to za ka sani ba suke mulki ba lokacin kashe saddam shi ya fito da shi'a suka fito fili tunan sun yi ƙarfi in za a yi zaɓe su su zaɓe su suka fi yawa amma ba wai su suke mulki ba zamanin saddam hmm? to sanin da irin wayan abuwa mutum bai san su duk sai shi. eh yawwa. to kuma a halin yanzu da kake gani su akwai daga cikin yan shi'a yan shi'a ne ba ba san kuma iran a can ƙasar iraki su ne suke zanga-zanga cewa ba su yadda iran su zo ba su yadda farisawa su mamaye su ba su suna kallon ana so a dawo da yakin farisa ne da larabawa larabawa farisa zo su mai da larabawa bayan su to idan suka yadda iran ta mallake su to su suna ganin sun koma sun koma bayan ne akwai irin su muktada sadar babban shi'a ne amma kuma shi ya fi goma cewa ya abota da saudiya fiye da ya abota da da iran da saudiya larabawa ne yan uwanshi su kuma ta farisawa ne to saka su suna ganin saudiya sun wayar da su suke fa wayannan mutane ka kuma ka kuma ta farisawa ne ajamawa ne suna so ne su mamaye saudiya suka bi da su ta nan wajen shi kuma balarabe kaɗan nuna mai dama wannan su tsaron motsa to wannan abin shine ya motsa suka ga kaga yanzu iran wasu suna akwai wasu masu goyon bayan iran na kuma wanda a cikin iraki na sa goyon baya su kuma iran sun yi kokari lokacin da ake so a juya mulkin wancan gwamnatin sai suka shiga suka taimaka da sojojinsu da komai bayan an gama yakin kuma suke tafiya su ne suka tsaya yanzu sun tsaya suna so su yi irin na lebanon su mai da ainihin iran ya zama kamar ya zama kamar lebanon yadda zai zamanto suna da nasu rundunar a ciki ko ba yadda za a yi da su to suna so duk su bi kasashen larabawa su yi musu haka to yanzu ƙasar iraki mutanen iraki sun ce ba sa son duk wani bako a garinsu ba sa son mutanen iran ba sa son amerika amerika ta fita iran ta fita su suna son yanci ne kawai zanga-zanga iran iraki kenan da ake yanzu ba su yadda amerika ta zauna musu a gari ba ba su yadda iran ta zauna musu a gari ba to kuma iran ta shiga ta zauna har cikin majalisa akwai ta an gane yayi to shine matsalar da ake ciki saka tana ita Iran tana da makirci ne sosai to yanzu ne Saudiya ta dan gano makircinta ta ke son daukan mataki amma da ita Saudiya ba ta da wani alaka ba ta da alaka da kowa sai dai kare nata kasar siyasar Saudiya kawai ya tsaya ne kan Saudiya kawai sauran kasashe sai ta taimake su ko ba ta duk abin da ke faruwa wajen amma daga baya ne suka gano cewa ba suka ce za su yi haka sai an gama cinye kasashen larabawa kuma zuwa ce su tunda an ci lebanon yanzu lebanon dai na hannun shiya to za a zo aka zo aka damfari bahrain ƙasar bahrain shi'a suka zo suka yi ta haihuwa a cikin garin suna ta zuwa suna ta zama suna ta zama sai ya zama to su suka fi yawa masu mulkin ahalin sunna yan shi'a su suka fi yawa garin sai suna ta buɗe wa sarkin wuta dole sai ya sauka shine saudiya ta tsaya tsayuwan daka har yanzu haka ake ciki da zarar sun zo sun fara zanga-zanga saudiya za ta shigo garin ta zauna ka taimaka ma sarkin to shi ne haka da su da sarkin yanzu haka suke to yanzu sauran garuruwa ko sauran garuruwa da irin su oman da su waye duk sun haɗa kai da saudiya sun fahimci sharrin iran an gane yanzu ƙasa ɗaya ce take da alaƙa da iran su kasa su lantarki ce ƙasan ƙasar domin suna da fahimta iri da ita ƙasar ikwanul musulmin ce su kuma ikwanul musulmin suna da alaƙa mai ƙarfi da shi'a duk abin da ake zaga tare da wuyar ga su taba shi'a to saka su kasar da iran su ne suke taimaka ma duk wata kungiya da daga suna kai hare-hare a duniya ina tsada da hannu a ciki Duk wata kungiya daga gani kungiyan hamas kungiyan wannan alka'ida kungiyan isil kungiyan waye duk wata kungiya daga gani to akwai hannun a cikin wayannan kungiya ruwa guda biyu kajin da siyasan garin yake so da wanda bai sani ba zai gane abin ba za ka taba ganin ba za ka taba ganin sun kai ma iran hari ba nan. ba za su iya kai ma saudiya hari amma ba a kai ma iran kai ta mamaci kaga isir ta gama hare-haren ba ba iran a ciki saboda akwai suna ba su kuɗi suna ba su training wajen komai abin da suke to yanzu ne aka fahimci abin kuma kowa ya shiga taitayin sa kan iran nan da ba da haka ba da sai iran cikin hikima sai ta gama mamaye kasashen larabawa gaba ki daya sannan su gano amma yanzu lokaci bai kure musu ba larabawan yanzu ne za su ɗauki mataki na gaggawa wajen kare kansu in ba haka ba kuwa za ta mamaye ko'ina Allah shi kiyaye eh subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu a la ilaha illa anta a wa atubu ilayk